Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. masu auren ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan a zangon FM. Za ku iya sauran wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau litinin tara ga watan Janairu shekara ta 2017 a madadin Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhabin lalai gare ku a cikin shirinmu na safe ga kanun labarai. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar satar shiga bayanan kwamfuta cikin tsarin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane. Tsohon shugaban Iran Akbar Hashemi Rafsanjani ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. 'Yan sandan Isra'ila kuma sun ce wani bafalatsi ne ya tuka motarsa da gangan akan wasu sojoji ya kashe hudu ya kuma raunana sojoji goma sha biyar. To kanun labaran kenan. Mun gaya musu cewa matsala na ta'addanci a Afirka talauci ne da yunwa. Magana da sai a tarcewa kamar wai a zo a yaran ne maganan addini yanzu maganan talauci. mun nuna musu cewa mu ne zababbu wanda muke wakiltar mu zababbu ne daga afirka muna magana yawon mutanen mu dan majalisar wakilan najeriya kuma wakili a tawagar wakilai daga majalisar wakilan afirka abdulrazak namdas a ziyara da saka kawo nan birnin washington dc daga abuja yan gwagwarmayar a ceto yan matan chibok sun yi gangami a jihar niger yan bindiga sun addabi karamar hukumar rafi muna da rahotanni daga jamhuriyar niger da kuma kamaru da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yaƙin neman zaben ƙarya da satar shiga kwamfuta zai ɗora a kan tsarin mulkin demokuraɗiyya. Shugaban wanda sauran kwanaki goma sha biyu sauka daga kan ragaman mulki Ya wannan furicin ne a wani shirin gidan talabijin na ABC da ake cewa This Week. Shugaba Obama ya ce bai yi kuskuren zaton shugaba Vladimir Putin na Rasha zai ba da umarnin a sa wa tsarin mulkin demokradiyya da zaben shugaban kasa kafar ungulu ba. To amma ya ce yana zaton ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar a satar shiga kwamfuta cikin tsarin mulkin demokradiyya da ke bayyane. Hukumar leƙen asirin Amurka ta haƙiƙance a kan cewa ƙasar Rasha ta kwarmata saƙonnin imel ko kuma dubban saƙonnin imel na shugaban yaƙin neman zaben Hillary Clinton John Podesta. Yawancin saƙonnin sun bayyana dalla-dallan abin kunyar yadda 'yan jam'iyyar Democrat suke ƙoƙarin ganin cewa Hillary Clinton ta kada abokin hamayyata Sanata Bernie Sanders a zaben tsaye da ɗan takara. Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban ƙasar gaban sauyi Akbar Hashim Rafsanjani. Jiya Lahadi Hashim Rafsanjani wanda yake fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. Gidan talabijin na ƙasar ya dakatar da wani shiri da yake gabatarwa domin ba da sanarwar rasuwarsa. akbar hashim rafsanjani wadda ya yi shugabancin iran daga 1989 zuwa 1997 ana ɗaukarsa a zaman babban mai baiwa shugaban juyin juya hali na ƙasar marigayi atullahi khomeini shawara a wani labarin kuma tsohon shugaban kasar portugal wadda ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar mario soares shi ma ya rasu yana da shekaru 92 a duniya gwamnatin kasar ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau litinin gobe talata idan allah ya kai mu za a jana'izar soares a 1996 mr soares ya zama shugaban kasar portugal na farko farar hula cikin shekaru 60 waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sandan Isra'ila sun ce wata babbar mota da wani ne yake tukawa ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe hudu daga cikin sojojin ya kuma na sha biyar. Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon isra'ila cewa harin ta'addanci ne hukumomi sun ce sojojin suna sauka daga cikin wata bas ne a lokacin da babban motar ta kauce hanya ta kuma wato ba tare da wani gargaɗi ba ta afkawa sojojin haka kuma hukumomi sun ce sun harbe maharban hukumomin falastina sun bayyana shi a zaman mazaunin unguwar jabal mukaber na gabashin birnin Kudus kusa da inda ya kai harin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan kungiyar ISIS. Daga kusan harshe kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da harin. hukumomin amurka suna ci gaba da neman dalilin mummunar harin da aka kai a filin saukar jirgin sama a florida ranar juma'a yayin da rahotanni daga yan uwan wadda ake zargi da yin harbin esteban santiago ke faɗin cewa yana fama da gushewar hankali a saboda watanni goma sha ɗaya da yayi yana fafatawa amurka a yakin iraki a ranar asabar aka ji esteban santiago wato a ranar asabar aka caji esteban santiago da laifin aikata tarzoma a filin saukar jirgin saman na ƙasa da ƙasa a zaman sanadin mutuwar wasu idan har aka sa mr santiago da laifi ana iya yanke masa hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai a saboda kashe mutane biyar da yi yau litinin idan allah ya yarda za a zai bayyana a karon farko a gaban kotu dan uwan esteban mai suna brian santiago ya faɗa a gidan talabijin na cnn cewa ba kowa ne yake fama da gushin hankali bayan ya dawo daga fagin daga ba ya ce wasu zaka gansu garau wasu kuma akwai matsala an ba da rahoton cewa an naɗa tsohon hafsan sojojin pakistan rahil sharif a zaman kwamandan farko na rundunar dakile ta'addanci ta haɗin ta haɗin gwiwar ƙasashen musulmi 39 ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia A watan Disamban shekara ta 2015, ƙasar Saudi Arabia ta ba da shawarar kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta'addanci mai suna MAFT a takaice da za ta yaƙi 'yan ƙungiyar ISIS da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Headkwatar wannan runduna za ta kasance a Riyadh babban birnin ƙasar Saudi Arabia. Ministan tsaron Pakistan ya tabbatar da naɗin Rafil Sharif a ranar Juma'a To amma izuwa yanzu Rahil Sharif da jami'an Saudi Arabia babu wanda ya tabbatar ko kuma ya musunta wannan labarin. To amma wannan runduna ta yaƙi da ta'andanci ba ta haɗa da ƙasashen Iran da Siriya da kuma Iraq ba. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. amurka ta bayyana damuwa kan yadda tallafi da ita da wasu kasashe suke bayarwa ba sa kaiwa ga waɗanda aka yi domin su jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka ne suka bayyana haka a lokacin da suke ganawa da tawagar wakilan majalisun dokokin ƙasashen afirka karkashin jagorancin kakakin majalisar ƙasar kamaru abdulrazak namdas daga najeriya wadda wakilci ƙasashen afirka ta yamma a tawagar ya ce sun zo ne domin su tattauna da jami'an amurka kan matsalar ta'addanci mun gaya musu cewa matsala na ta'addanci a afirka talauci ne da yunwa magana da sai a tarcewa kamar wai a zo a yaran ne maganan addini yanzu maganan talauci mun nuna musu cewa mu ne zababbu wanda muke wakiltar mu zababbu ne daga afirka muna maganan yawon mutane mu ne don haka ya kamata su sani in ba ana taimaka ma afirka kaɗai ba kuma mu san yadda za a samu ci gaba tattalin arziki su zai karu ba zaka yaro zaka bashi dubu hamsin kaɗai zai je ta da don shi ya daɗe baya aiki baya makarantar ba abinci don haka talaucin nan yayi katutu don haka muna roka cewa da Allah su sa mana a baki taimaka mana musamman ma kamar yanzu mun ba da ah, kamar example irin na Sudan sudan suna da abin da aka ce da su sanction sanction wato uh, an tattalin arziki su an sa musu takunkumi wanda ba wata kasar da take harka da su ba za ka tura dola a banki ba mutane sun wahala kuma ita sudan nan tana zama kusa da tana gaba da ethiopia a fannin a chad akwai ta, ta egypt akwai ta wato don haka su suna santa in ba ta miku shekara ashirin yau a musu takunkumi in ka sa takunkumi nan don kana so ka wahalar da shugaban kasar da to yana kan mulki a cikin shekara ashirin ya to ya aka yi da talakawa shi yasa muka ce mm dan allah mu ne mutane ne suka zabe mu in za a sake takunkumi a duba fannin abun da za a zai taimaki talakawa don su ne suke wahala don haka batun a ce kar a harka da mutanen sudan gaba da zai kara samun matsala kuma ta'addanci ba abu ne na kasa daya ba in ka ce a ah, wannan problem na sudan ne kamar yadda da boko haram ya tashi a najeriya kace harkan najeriya ne to yanzu tana chad tana cameroon tana saura so ba mu so wannan abun ta ci gaba da yaduwa shi yasa muka kawo musu magana kuma har ma mun je capitol hill inda bangaren majalisar dokoki kuma mai magana da wayansu kuma sun fahimce mu wakili abdulrazak namdas me amurka ta ce muku matsalolinsu a bangaren ku ko kuma a bangaren kasashen afirka game da ta'addanci me suka faɗa muku eh to sun ce gaskiya suna da matsala yawanci kamar wata rana ana iya aika taimako amma suna ga kamar taimakon ba ta zuwa inda ya kamata ana ɗan kawas da su to shi yasa muka ce to yana da kyau ai mu ma abin da muka gaya musu kullum in an zo harka amerika da bangaren afirka an fi magana ne da shugabannin kasa bangaren zattaswa ba taba yin harka da mu majalisa ba akwai waɗanda za su ce maka kuɗin ma hannunku ba a wanke ki ba saboda ga matsalar ɗaya daga cikinku mm. shugaban kwamitin kasafin kuɗi yana ta fallasa yadda kuke wawuran dukiyar jama'a kuke cushe cikin kasafin kuɗi da sauran saboda in kuna yi mm. kuma kanku ta ya za a yi don an ba ku kunyi doka ba za a saci kuɗi ba. ai gaskiyar maganar ne ba na son dawo maganar cuce da magana abin da wani ya ya faɗa akan maganar da ɗayanmu ya fallasa ya maganganu mu mun sha faɗa bai taɓa rubuto mana wannan abun ya kawo a majalisa ba mutane suna zargin mu me yasa ba mu bincike shugabannin da aka zarge su da wayannan abubuwan ba ina ga maka cewa ko yau ka je Najeriya kafin EFCC su yi aiki akan wani zargin ka sai ka rubuta musu wasika Hausa wanda na sani. abdulrazak namdas dan majalisar wakilan najeriya ganin ana batun ta'addanci jiya lahadi takwas ga wata ya cika kwanaki dubu ɗaya da yan bindigar boko haram suka sace yan matan chibok yan gwagwarmaya sun yi gangami kan haka ga rahoto da nasiru adamu ilhika ya aiko mana yadda 'yan sanda suka kafa shinge da ya kange 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok wato Bring Back Our Girls daga ratsa cin cikin fadar shugaban Najeriya a Sorok don neman ganawa da shugaba Buhari don alamta gangamin cika kwana dubu daya tun sace matan Chibok a makarantar su da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan kungiyar rike da hotunan sauran matan ɗari da karajin neman lalle sai an gano sauran matan sun ce zuwa yanzu bai fi mata 25 ne aka ceto ba. Inda wasu daga cikinsu ma arcewa suka yi daga hannun 'yan ta'addan. Shin ba su gamsu da yunkurin gwamnati ba ne na ceto sauran matan in kekin mota shine mataimakin shugaban kungiyar yan chibok mazauna abuja kuma da kanmu mun gaji akan gangamin kullum muna kan titi kullum muna kan titi kuma mun san maimako a yi abin da muke so eh? kullum sai a yi mana gobe za a yi kokari akan domin mun riga mun kudurta cewa in yan matan nan ba su fito ba ba za mu bar wannan fafutukan da muke mu ta ga ana ta ko kwanan nan ma an samu ɗaya daga cikin yan matan ba rakiya daga nan kusa da dajin sambisa to wannan sai godiya mun gode da aka same ta tare da waɗanda aka samu kwana nan baya yanzu duka 215 nan fa duka duka fa in tattara waɗanda aka samu fa 24 ne abinda yan kungiyar suka fi maimaitawa shine ina sauran matan Chibok suke ne bayan wargaza tungar karshe ta Boko Haram a dajin Sambisa da aka fi kyautata zaton a nan matan suke Murin Kabrok jagaba ce a kungiyar gwamnan Borno Shatima ya taba fito long time ago ya ce akwai inda aka ajiye yaran nan a bunkers a cikin Sambisa an yi haka to yau mun ji an ce an yi clearing din Sambisa an kuma je banka din nan inda yaran nan suke amma ba a samu ko mutum guda ɗaya na boko haram ba ko lida na boko haram guda ɗaya ba aka a cikin dajin nan ina suka tafi an tabbatar da cewa sun bar bonka ɗin sun kwashe yaran sun ƙara shiga cikin daji da su kafin aka je wurin an nuna mana da cewa an yi clearing din bisa ko yaya akwai media blackout da muka samu labari da cewa ba a yarda independent media su je su kawo rahoto kan ainihin gaskiyan yakin nan da ake yi a maiduguri in kuma ba a bari mun an san gaskiya ba za a ta kashe mana mutane ba ma sanin me ke faruwa mutane ma tsoro suke suke su yi magana saboda suna gani da cewa in sun fito sun yi magana gwamnati za ta zo after them kakakin kungiyar dr iman shehu ya tuno alwashin da shugaba buhari ya dauka a jawabin karbar mulki ranar 29 ga mayun shekara ta 2015 ya ce in ba an kwato yan matan cibok ba ba za a yarda cewa an kada yan boko haram ba yanzu ana batun cewa an je kam zero to akai yan jarida kam zero mana inda gaske ne an dauki kam zero sadam an gan shi cikin rami an kai yan jarida su je su ga ramin da yake tunda shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samo yan fatan Chibok din nan ba gama yakin Boko Haram ba don haka da sauran aiki. Yan kungiyar da za su ci gaba da gangami na musamman karkashin jagorar su tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili har tsawon mako daya. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. daga jihar Niger Najeriya kuma wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne bane sun addabi wasu ƙauyuka suna sace sacin dukiya da dabbobi da kuma fyaɗe. Ga ci gaban rahoton da Mustapha Nasiru tsari ya aiko mana kan haka. Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu sama da mako guda kenan waɗannan mutane na kai hare-hare a ƙauyukan rafin sanyi da kuma alawa tare da yin awon gaba da tarin dabbobi da duk wata dukiya da suka yi karo da ita tare ma da yin fyaɗe ga mata da kuma kashe waɗanda suka yi masu taurin kai. Malam na Gajeri da ke zaune a yankin rafin sanyi lamarin ya shafe shi. Ya shafe ne an kwashe shanuna kuma an shigo gidana an yi sacin hatta akwai ma inda aka an ɗauki jariri wanda ake wanda ke kwance a gado lokacin da iyayen suka ga wa'innan miyagun suka gudu suka ɗauki wa'annan miyagun suka ɗauki jariri suka saukar da shi kasa suka yaya kayan, kayan gadon Dan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin karamar hukumar rafin Honorable Dallami Bako ya ce maharan fa sun yi kama da 'yan kungiyar Boko Haram. Mutanen nan ba su da wani imani yadda ka san boko haram suke operation haka su ma suke operation saboda ba su da imani so shi yasa nake kira ga hukuma in za ta taimaka ma waɗannan mutane namu da wannan yanki namu na ƙasar rafi a gaskiya mutane mu suna cikin wani hali ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce masu wannan ta'asa baƙi ne da suka shigo jihar in ji kwamishinan labaran jihar Mr. Jonathan Batsa amma mu mun san cewa waɗanda suke aikata wannan abu ba 'yan ƙasa ba ne ka dai san yanzu sojoji sun cima boko 'yan boko haram a maiduguri can inda suke a sambisa to kuma sun shigo cikin kuma mu nan cikin jihar naija mun hi mu na biyu a yawan hili kuma muna da daji duka mun ji labari ma har da ɗan jariri mace ta gudu ta baɗa kagan abun ya yi wuta har mace ta gudu ta baɗanta uwa ta gudu ta baɗa kagan wannan abun har ma sun ɗauki ɗan za su wuce da shi Allah ya taɓa zuciyarsu suka dawo suka ajiye ɗan. Shugaban karamar hukumar tarafi wanda Gambo Tanko ya ce a sakamakon yadda lamarin ya firgita su sun gayyaci sojoji a yankin. Muna nan muna kan gwargwadonmu inda za mu yi mu kau da mutanen nan. Kuma abinda gona ne zai mana wanda ya ma ce ya kira su su ne sojoji saboda shiga wannan dajin kakakin 'yan sandan jihar dsp bala elkana ya ce a nan ƙauyukan yanzu wayanda ke mu yanzu muna da mutum sama da 37 yanzu na kwanan gada kama mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha, masu haro saboda wasu dalilai da suka fi mu ba za mu samu damar gabatar da shirin ciki da gaskiya ba, a maimakon haka za mu ci gaba da kawo muku rahotanni. Daga birnin Abuja, Najeriya, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto kan sabon shirin tallafawa marasa karfi na Naira dubu biyar kowane wata da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban kasa alhaji hafizu ibrahim ya yi bayanin abin da ya sa gwamnatin najeriya ta kirkiro da shirin tallafawa talakawa da abin hasafi na naira dubu biyar biyar duk wata bisa alkawarruka da aka yi na cewa gwamnati in ta shigo za ta dubi talaka ta rage masa da su da zafi da yake ciki sakamakon yanayi da shi shugaba Muhammadu Buhari ya samu ƙasa ne aka wannan tunani a rabawa wanda suka fi kowa talauci daga cikin al'umma shine makasudin kirkiro wannan tsari domin a rage radadi na talauci yanzu wanda ya tsufa in ka kula ka tsufa ni zai iya yi wace sana'a tsoho zai yi da jikinsa zai ji da lafiyarsa zai ji ko kuma da tsufa zai ji shi kuma gajiyayye da me zai ji shi ma da lafiyarsa zai ji ko kuma da sha'ani na rayuwa ai wannan dan tallafi ne da zai rage musu waɗannan kuɗaɗen da aka ware domin wannan aikin sun kai adadin su nawa ne sannan sannan kuma daga yana aka samu waɗannan kuɗaɗen. A cikin kasafin kuɗin shekarar da ta gabata akwai biliyan ɗari biyar da aka saka domin tsare-tsare guda hudu wanda shi wannan tsari ya faso a ciki. Tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Dr. Obadiya Mai Lafiya ya ce shirin ya zo daidai lokacin da ya dace amma akwai damuwa ɗaya. san Brazil fiye da shekaru goma sha biyar da suka fara ɗauka wannan mataki kuma ya taimaka kwalo da gaske mutane kusa miliyan ashirin an cire su daga fatara domin wannan matakin da shi president lula ya ɗauke a zamanin sa damuwan guda ɗaya ne mu lura cewa wani tsari ɗin gwamnati su tabbatar an sa ka'ida yadda wannan kuɗin za amfani da shi kuma da wa da wa ya kamata a ba su wannan kuɗin ba cin hanci a wannan kuɗin ba cuwacewa da wannan kuɗin duk wanda ya yi abin da kamata ba ya taba wannan kuɗin a kai gidan yari kuma a hukunce shi da kamata. To sai dai kuma a cewar sabo imamu gaishewa ba da wannan tallafin ba shi ne mafita ba. Ni dai a na wannan ba shi ba ne mafita. Tare da kana kifi ana baka gara gwada maka yadda ake kamawa. Wato da zaman ana ba mutane yana dubu biyar biyar din na tallafawa da sun gaji a gara a farfaɗo da abubuwa a tattalin arzikin ƙasa da kuma harkar noma da harkar kiwo tallafa al'umma wajen tallafa musu dukkan sa naira dubu biyar. Jihohin Bauchi da Niger na daga cikin ƙungiyoyin da za a fara gwajin wannan shiri da su na tuntuɓi wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab muhammed ko ina aka kwana ya zuwa yanzu an fara gudanar da shirye-shirye na ba da dubu biyar da aka ce za a yi to nan jihar Bauchi an tsara za a ba da mutane dubu goma ne da ɗari takwas a kashin farko to sai dai an samu saiko don saboda ba a fara ba da kuɗin ba kamar yadda aka bukata kuma ba wani jabin da su jami'ai suka muku ranar alhamis ne aka ce an fara aiwatarwa a jihohin jami'in Niger da Bauchi. To mun je kotun mu tabbatar da shin haka ne shi jami'in wannan hukuma Mansur Soro shi ne gwada mana ce an kai da zakulo mutane da za a ba su amma saboda wasu matsala da yake bankin da aka ɗora mata nauyin ba da wannan kuɗi ba samu an fara aiwatarwa ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A yayin da jam'iyyu masu mulki suka shirya jerin gwano domin goyon bayan shugaba Isuhu Muhammadu na Nijar a jiya Lahadi, ƙungiyoyin fararen hula da suka shirya zanga-zangar ranar 21 ga watan Disambar shekara 2016 domin neman gwamnatin ƙasar ta magance kuncin rayuwar talaka sun jaddada aniyar sake fitowa tituna ranar 13 ga watan Janairu domin matsa shugaba isu lamba ta hanzar ta biya musu bukata kamar yadda za a ji daga bakin musa cangari shugaban kungiyar alternative a zantar wasu da suleiman muni barma kenan ba su so na farko su ji an ce a nijar akwai matsala na biyu ba su san kaka za su yi ba bisan matsaloli suna watakila kasawa ne kahin ake fara siyasa ma su su kafa jam'iyyun siyasa muna cikin gwagwarmaya sai da aka yi gwagwarmaya aka samu hanyar su su kawa wurin su jami'in siyasa su shiga fagen siyasa bayan zanga-zangar 21 ga watan disamba kun bayyana ko kun kudiri aniyar shirya wata zanga-zangar a ranar 13 ga watan na janvier da muke ciki shin ina a kwana akwai wannan magana a ah, insha Allah akwai shi dan yau sun yi zanga-zanga eh, sun nuna su suna da mutane shi yasa mu zamu wannan ko mutum guda ne insha Allah za mu hoto kuma insha Allah za su gani da mutane fiye da wanda suka fito tunda ya zamanto kamar sun kalubalenci jama'a ne so suke su nuna suna da mutane in suka nuna suna da mutane ya ishi kowa tuwo da miya ya bi wannan shi zai biya bukatun mutane to wannan ba zance ba ne allah ya sa duk duniya gare su in mutane eh, 'yan nijar ko da 'yan kalilan ne suna da 'yancin su huto su ce kuna da duniya gaba daya amma mu muna cikin matsala kuma aikin ku shine ku saurari jama'a ku shahe hawayen jama'a ku musu maganin matsaloli wanda suke da shi kan shi shugaban kasa a jawabin da ya yi na sabon shekara ya yi magana cewa akwai matsala babu wanda zai ce babu matsala a nijar mutum na farko wanda yake cikin babban matsala shine shugaban kasa wanda in ya ga mutane sun huto sun ce ga kukanmu ba a iya a duba sai dai a ce kaka za a yi a wannan mutane iske ba wani abu suke so su mana to suna cikin hargaba suna cikin rudani waye su matsala. muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc daga jamhuriyar kamaru kuma mun samu labarin cewa babbar kungiyar hausawa da ke ƙasa sun gudanar da taro domin jaddada muhimmancin neman ilimi da mutunta al'adun gargajiya shugaban kungiyar musa hussaini ya yi wa awwal garba ƙarin bayani a duwala inda aka gudanar da wannan taro abin da ya tayar mana da hankali shine mun lura mun ga cewa hausa babban yare ce kuma hausawa manyan mutane ne sai dai hausawan kamaru wato duk da cewa iyaye da suka gabata sun yi kokari sun kafa su a kasar kamaru wato irin eh, ci gaban da suka kawo tsakanin gine-ginen masallatai da makarantu da suka yi na allo da sauransu wanda ya haifar mana da iyayen su ma suka haife mu sun yi kokari da yawa amma sai muka ga cewa a yanzu abin ya canza ba irin yadda muka saba gari ba wato da yawa daga cikin ire-iren mutanen mu suna da sakaci da yawa wajen wato sa yara su je su koyi makaranta su yi komai yara su zama kuma su ma jarumai gwarzaye an za yi wani harka na siyasa ko wani abu a yi harkan da zai taimaka ma duk al'umman hausawan kamaru gaba daya muka yi tunani muka ce to menene za mu yi idan mun yi shi za mu bar ma yan uwan mu kanne mu ma yayan mu mu haifa abun da zai sa mu yi takama da shi shine me mu hada kai mu yi abubuwa na ci gaba kamar neman ilimi da sauransu wannan shine abin da ya sa na ce bari in hada mu domin da yawa daga cikin mutanen da ba su san tarihin hausawa ba da sun yi shekara kusa da shi 200 a kasan kamaru wanda sun kawo harkan ci gaba da dewa sukan iya fitowa su ce hausawa kaza ba a kaza suke ba wannan abin da yasa saboda ba a gani mu muna haduwa shi yasa yanzu mu ma muna so kaman da wasu kabilu a kasar kamaru suka yi kireyen wani dan wato wasa wanda liyafa da za a dinga yi kowane lokaci mu ma mu yi kireyen irin wannan abin in domin a kowane lokaci mu dinga irin haduwa kamar wannan kamar da kuka mutane sun zo daga garuruka daban-daban domin me domin mu haɗa kai mu taimaka ma al'umman mu su ci gaba Mai martaba sarkin Hausawan birnin Edeya Alhaji Zakari Muhammadu ya yaba da yanda Hausawan suka bullo ta sukurwa hudu na kasar ta Kamaru. mahimmancin taron domin eh, al'amuranmu yanzu nan suna samun matsaloli da yawa. Ya kamata ne mu tsaya mu gani menene yake kawo mini waɗannan matsalolin in a cikin mu a cikin ma jinsinmu na hausawa to kaga wannan abu ne mai amfani wato mu ga cewa me ya kamata mu yi mu gyara kurka al'armura mu su ci gaba eh, matasa da suka hada wannan taron ba abin da za a musu she godiya domin eh, kuma Allah ya roki Allah Allah ya ba su karfin eh, cima kansu buri na wannan taron da suka ba domin ya gyara mu al'umma mu ya gyara mu jinsin mu Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka, shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yakin neman zaben karya na satar shiga kwamfuta zai ɗora akan tsarin mulkin demokradiyya da ke bayyane. shugaban wanda saura kwanaki goma sha biyu sauka daga kan ragaman mulki ya wannan furicin ne a wani shirin gidan talabijin na abc da ake cewa this week gidan talabijin na kasar iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar jagaban sauyi akbar hashemi rafsanjani jiya lahadi hashemi rafsanjani wanda yake fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. ‘Yan sandan Isra'ila sun ce wani wata babbar motar da wani ne yake tukawa. ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe hudu daga cikin sojojin ya kuma raunana sha biyar. Daga Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon Isra'ila cewa harin ta'addanci ne. Firaministan Isra'ila kuma ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan ƙungiyar isis ita kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka da kakkausan harshe ta yi allah wadai da harin hukumomin amurka suna ci gaba da neman dalilin mummunan harin da aka kai a filin saukar jiragen saman florida a ranar juma'a a yayin da rahotanni daga 'yan uwan wanda ake zargi da yin harbin esteban santiago ke faɗin cewa yana fama da gucewar hankali a saboda watanni goma sha ɗaya da ya yi yana fafatawa amurka yaƙi a ƙasar iraq tuma da Allah gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun mu sallama da ku muna ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Niger a Najeriya saboda rasuwar tsohon gwamnan jihar Abdulkadir Abdullahi Kure wadda Allah ya wa rasuwa jiya Alhadi Allah ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshen na madadin jummai ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da cuba hiro ne da ya kula da ake gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya john ellison da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya